wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Na, ƙwanar ba a da shi a ra. Wasu sashen mawaƙa ya ce, هل أنا إلا من هدية إن غويت غويت وإن ترشد هدية أرشد هل أنا إلا من هدية ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayya ba in gawar gawarsu idan ta ɓace ni ma in ɓace wa in tarshur a shuri idan ƙabilan guzayyawa sun shiryu ni ma in shiryu an gane ku na'am yace wa min hadal قيل ومن هذا ومن هذا القبيل كذا ومن هذا القبيل قول قول علي بن ابي طالب ومن هذا القبيل wato abin da ya kama da wannan na kaula ali ibn abi talib radiyallahu anhu abin da yake wannan bangare maganan ali ibn abi talib radiyallahu anhu da kuma ibn ziyad ibn ziyad eh an-nakhai wato maganar Ali dan Abi Talib da Kumail bin Ziyad an-Nakhai ya ya Kumail inna hazil qulub awiyatu ya kai Kumail lallai wa'annan zakata ba kaman burga ne kaman jaka ne fa khairuha aw ahalul khair mafi alkhairin zakata su ne wanda suka fi haddace suka fi kiyaye alkhairi wannasu falata mutane kashi uku ne fal alimur rabbani akwai alimur rabbani akwai malami malami malamin kirki an gane ku malami rabbani ta'allimu ala sabili najah akwai kuma ɗalibi akan hanya na tsira mai neman ilimi kan hanya na tsira muhammadun ra'a akwai dan hayaniya ra'a wanda suke wawaye adba'u kulli na'i mabiya duk wani mai hayaniya hamaji shine ne mutanen da suke kawai wato wawaye mutane ra'a duk dai an gane ku akwai mutane da suke wawaye ne mashirmanta mabiya duk wani mai hayaniya wato ba su haskaka da haske na ilimi ba irin na irin ra'a hamajin din nan ba su haskaka da haske na ilimi ba walam yarjahu ila rukuni wasiq sannan ba su labe ba su dogara a kan wani rukuni wanda yake amintacce ba wato ba na ba su kama ainihin mutanen kirki ba a gane ku ba su dogara da malamai wanda suke masu kwari ba alfulani ya faɗa a cikin ikazin himam cewa hadisi ne ya shahara a wajen ma'abota ilimi mustaqbil wato hadisi ne wanda ya wadatu daga isnadi saboda shaharan shi a wajensu abu talib kana aqalul arab kaga shi abu talib ya kasance mafi hankalin larabawa a cikin larabawa yana daga cikin aqal wanda ya fi su hankali wa habban nas ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin mafi soyuwan mutane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu talib walamma hajara al'adar nafsi lamma ولما هجر على نفسه فهمت إيه. نعم، لا ولما هجر على نفسه شو دي تاكوري كان شي ابو طالب لا نعم، وعلى زمان نفسه التقليد كما يلزم كما كان شي تقليد من حوله ايه يلزم كما كان شي تقليد ولا في جيبه انسان ابا ان يمنح من عقله ايه كي يدعى ايوتر ده هنكلرزا ولم يفكر في معالي عقيدته بيتناني غمقوما عقيدته با ودينه bai yi tunani ga makoman addininsa ba alam yantuk bi shahadatain sannan bai yi furuci da kalmar shahada ba saboda takalidi an gani abin da ya sanya abu dalib yake musulunta takalidi an gane wani ku ya ƙi yin amfani da hankalinsa ya takure kansa a waje ɗaya ya lizinta ma kanshi takalidi har ya zamanto ya mutu bai kalmar shahada ba rawa muslim fi sahihi an al musayyar. imam muslim ya rufe a cikin sahihin shi daga musayyar bin hazm qala lamma ah, hadarar abu talib alwafa lamma hadarar abu talib alwafa a yayin da rasuwa lokacin da ainihin ciwon ajali wato rasuwa wato ya halatto ga abu talib ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wajada indahu abu jahl sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu abu jahal a wajen shi abu talib wa wa ah, bin abi umayya abda bin abi umayya eh kuma da kuma abdu bin abi umayya bin mugira ya same tare da shi wayannan manyan abokan zane sai manzo Allah ya yi samu manyan abokan Abu Dalib tare da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya am sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kai amina la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalimatun ashhadu an la ilaha illallah kalma ce wacce zan yi shaida zan baka kariya da ita a wajen Allah an ka faɗe ta قال أبو جهل يا أبو جهل يجي وعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب يا كي أبو طالب أترى هو ملة عبد المطلب شن ذاك يا مجا الدين عبد المطلب ليه ها تقوم الدين كنا يارا ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها عليه manzon Allah bai gushe ba yana fujiro da musulunci zuwa gare shi yana tallata mai musulunci cewa yayi kalmar shahada ويعيد تلك المقالة ينا yana maimaita mai wannan cewa ya kai amina ka ce la ilaha kalma ce wacce zan baka kariya a wajen Allah hatta qala abu talib akhir حتى ma kallama na'am har sai da abu dalib ya faɗa akhir ma kallama hu ƙarshen maganar da annabi ya musu magana cewa huwa alamin lati abdul mutalib an khira ma kallama hugu eh. an khira ma kallama ya ce shi yana nan kan addinin abdulmuttalib gaskiya shi ba zai musulunta ba وهذا أن يقول لا إله أن يقول لا إله إلا الله. إيه دايتش لا إله إلا الله. أجل. المسلم كتاب الإيمان باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت. kaga wannan yana da tasiri sosai wato tasirin abokai ko da mutum mutum kirki ne idan ya zama to abokan shi na banza ne to a hankali a hankali za su yi tasiri a gare shi a gani kin sa manzo Allah ke cewa almar'u bi almar'u ma man ahabba yawm al-qiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama mutumin kirki sai ya zama to abokan shi na banza ko mutumin kirki yana zaune tare da mutanen banza to lokaci kaɗan za ga sun mai tasiri sun canza mai tunaninsa kamar yadda ga abu ɗalib saura kaɗan ya fahimci musulunci abin da ya sa bai musulunta ba abokansa sun iya da su musulunta kuma sun ce bai kare ya musulunta eh. na'am ah, sai muslim kitabul iman babu dalila ala sihhat al-islam man hadarahu al-maut eh. hada taqlid qad dalla man min an-nas jabal jibillan kaseera wannan taqlidi ya batar daga mutane ya batar da jama'a masu yawa adam istimal aqlihim saboda rashin aiwatar da hankalinsu da fakkur bil ashiya eh rashin aiwatar da hankalinsu wajen tunani kan abubuwa qala ta'ala Allah ya ce qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan an ce musu ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar na'am wa ila rasul ku taho zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana sun wato abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu an gani mu za mu mutu ne akan addinin iyaye da kakanni abinda muka samu iyayen mu akai ya ishe mu walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a shin ko da iyayen ba san komai ba wala yahtadun ko ko da iyayen ba sa kan shari'a za su bi su ne wa qala wa idha qila lahum ittabi'u ma kuma ya ce idan an ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana ja'a mu za mu bi abinda muka samu iyayen mu akai walau kana shin ne yake kiran zuwa ga azaban wuta ko da iya a kaddara ma iyayen su shedan ne mai kira zuwa ga azaban wuta za su bi shi za su bi shi ai takalidi yana da sharri kwarai da gaske eh wow hmm. Wani da gaske. don ka zama ya halatta dama mutum a ce mai ka ce la'ila a ilalla mutum yana cikin ciwo ciwon ajali za a iya ce ya wani ka ce la'ila a ilalla a wani hadisi annabi ya ce ya am kun la'ila a ilalla a gane sabanin masu cewa kawai sai dai ka yi ta faɗin kalmar shahada kada ka ce wani ka ce eh, eh. salam kada maganar tafiye da mai malami na cewa maganar cewa ba a taklidi a cikin akida eh. yana cikin mafi tsarin maganar da aka suna kuma malamin suna wannan har ma da suna ne ya ce magana kamar magana sha'ira suka shahara ta sai in aka duba dukkan mu gaba daya mukallimai ne saboda akwai su abubuwa addini musamman ce sallah aka ce ka kawo kowa ya kawo daga kabbara zuwa wannan inda hadisai a kan shi cewa babu amma ga shayin muna yi tunda muka taso ana yi irin ana an taso an gana Sallah. a shi ne ba na ban hadisi ne sannan da aka yi ana bin abin ana bin dalili ne abin da babu dalili ana ajiyewa shi sha wani ke magana kafin a za ka yi karatu aka san dalilin ba ta fi zan caki ta yi ba a wannan ai malamai sun ce wanda bai da ilimi jahili jahili zai tambayi malamai sannan mai ilimi zai fi dalili wannan maganar kenan ya magana magana yana da hadari yawa jahili ya ce jahili abin da aka wajen shi ba ta dalili ba ya ce tambaya ne an ce ne fasalu ahalar zikir ko malamai sun ce tambayan ahalar zikir ba shi da shagalidi a gane idan ka tambayi malamai ma'anar shagalidi ka liƙe ma wani mutum da abin da ya faɗa an gane da rukusa da aza'in ɗin da kuma mai ka yarda da shi shagalidi kenan amma in ban gane abu ban tambayi wani malami in tambayi wancan malami in tambayi wancan malami ana kiran wannan albici ba ba a kiran wannan shagalidi sannan kuma in karanta abu ga hujjoji na malamai in duba wani ya ce kaza wani ya ce kaza sannan jayar da wanda ya fi kyau a takalidi ba ne ƙa'ida yana nan shi dai malamin shi dai maganar shi dai gila ya jahilci abu ne kaga wani lokaci sai mutum ya gina ƙa'ida da kanshi wato ya rude bai wanda in mutum ya rude ya kamata ya dan shi a hankali a hankali gila nan gaba zai gane sai ya fito da abin da ke cikin zuciyarsa sai ya kunyata kanshi gina abin da yake faruwa ya ingata hadisi ne hasan bismillahir rahmanir rahim Thank you. an to ai kana jahili kenan jahili kenan magana da yana ana nan da mutum da bai karatu ba shi da aka ce yayi ta dalili ma'ana ta dalili ta dalili yayi tambaya abin da ga mai sai aiki da shi in kuma yayi karatu a sana zai sai a biya musu da abu zai da karatu sai abin da ya gamsu da shi ba a kiran wannan ta dalili to a shayira, tabbas sun yi zafi kan ta dalili amma su ma sun yi sabani a kai ba dukansu ba ne akwai daga cikin a shayira masu ganin muƙallidi kafiri ne shi inda mutum ya zama to duk abin akan aƙida sai mutum ya yi takalidi da wani bai yi amfani da hankalinsa ba ya yi rinda shi ne wasu cewa to wane ne a cikin amawa mutane nawa ne suka san wannan ƙa'idoji na hankali wanda ainihin asha'ira suka gina ɗan kaɗan ne in an ce aka gina kaburan suna da yawa an gani saboda wannan daban amma ana magana haka a babin addini idan mutum mai karamin ilimi ne ya tambaya in kuma malami ne zai iya zai iya ijtihadi ya ijtihadi in kuma ɗalibin ilimi ne wanda yana iya tattaro dalilan malamai ya duba wanda ya fi ƙarfi sai ya rinjayar a takalidi bane da wannan gaba ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسألني سأباني نبي وقع من الصحابة رضوان الله عليه shine mana na'am shine na'am wal khilafu tsani wato sabani na biyu waka min as-sahaba ridwanullahi alayhi ya auku daga sahabbai Allah ya kara musu yadda fi marzihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da qala alaihi salam hakika manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce jahizu jahizu jahizu usama ku shirya ainihin sojojin usama qala qawm eh manzo Allah yana cikin rashin lafiya kafin ya rasu Ya ce ku shirya ainihin sojojin Usama ah, fa qala qawm sai wasu mutane suka ce yajibu alaina ah, imtisalu amri yana wajaba a gare mu mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usama to kada bar min al-Madina shi mu Usama hakika ya fita daga Madina qala qawm qad ishtadda ah, mardun nabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce kuma a gaskiya ya kamata a shirya sojojin Usama saboda idan aka shirya sojojin Usama za a kwashe runduna daga Madina kuma gashi manzo Allah bashi da lafiya manzo Allah bashi da lafiya kuma sai a kama zuwa wani yaki a bar manzo Allah a ce manya-manyan sahabbai su fita daga Madina yala manzo Allah yana jinya su suna ganin gaskiya bai dace ba kace manzo Allah ba ciwon shi ya tsananta tafi kulubuna mufarakati zuciyarmu ba zai yalwata wajen rabuwa da shi ba gaskiya zuciyarmu ba zai yi mana daɗi mu rabu da shi ba cikin wannan hali hatta nara ayya shay'in yakunu min amri har sai mun ga wani abu ne zai kasance daga cikin al'amarinsa sai suna ta sabani wasu ka ce a gaskiya tun da dai manzo Allah ya ce ashe ya zo ji Usama to kawai a fita wanda ce a manzo Allah ba shi da lafiya an gani ba cikin zuwa ne da yake zan annabi a gani shi ka sanar manzan Allah bai yana cikin tsananin rashin lafiya za a bashi cikin wannan halin Wani kuma su ce aishi shi manzan Allah shi ne ya ce a shirya sojojin a tafi aka samu wannan saɓani an gane wannan ku daga baya abubakar wa anhu ya ce wallahi tun da dai manzan Allah ne ya ce a shirya sojoji wallahi zai ya shirya sojoji haka abubakar ya shirya ainihin sojojin usama aka fita kuma aka yaki aka samu nasara an gane wannan ku to da irin wannan an samu saɓani tsakanin sahabbai wajen fahimtar al'amura amma kuma dukkan su gaba ɗaya saɓani ne da ya kyawun manufa eh, a wannan magana ba wata magana Ah, a ce kowa kuwa kowa ya shiga wani an ce kuwa da kowa ya shiga kenan ba zai gaba ɗaya ya watsa kenan Na ce ba zai ba taɓa a ce kowa da kowa a bar a gari ba kowa dare nema ta yanzuru kafa نعم تيسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وانظر إلى إلى العظام كيف ننشزها كدوبا زوا بالقصص يدا za mu ainihin tayar da ita za mu daga ta ba yadda za mu daga sashe zuwa sashe wa naslu ba'daha bi ba kuma za mu sadar da sashe zuwa ga sashe da ma tafarrakat wa tamazzakat bayan sun riga sun wawwatsi su ainihin mana su ha. nama sannan za mu tufatar da wayannan zuwa nama ba da ilti'am bayan dacen, bayan arga an hada su in an haɗa ainihin ƙasusuwa wannan ya haɗu da wannan za mu zo mu tufatar da wayannan ƙasusuwa nama sun mana idu fihi alhaya sannan mu dawo mishi da rayuwa dan ma ta bayan lahu rayu ayin a lokacin da ya bayyana gare shi bayyana na ido kirkiri yana gani la yuqbalu rai la rai la yuqbalu rai wanda baya karban wani kokonto ya tabbatar da lalle ga abin da Allah ya yi shi min wusul wujuh to kowane irin fuska قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يجي للي ناسني cewa lalle Allah na san cewa lalle Allah mai iko ne akan komai fa atarafa bi qudratin lahi ala kulli shay sai yayi itirafi da ikon Allah akan komai sara sara ayatul linnas sai ya zama aya ga mutane Da لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره domin su mutane sun riga sun san mutuwarsa sun san cewa fa lalle ya rasu ko sun san lalle jakinsa ma ya rasu amma kuma daga baya gashi Allah ta'ala ya tayar da su wa'arfu qadiyata kuma sun san al'amarinsa mashahadu hadhihi al-ayati al-kubra ayat kubra hadhihi ayatul kubra sannan sai suka halarci wannan ainihin mu'jiza wannan aya din mafi girma hadha huwa as-sawab fi hadha ar wannan shine abin da yafi dacewa game da wannan mutumin amma qawlu kathir min al-mufassirin amma maganar da yawa daga cikin malaman tafsiri hadha ar-rajul mu'minun aw nabiyyun min al-anbiya eh akwai masu ganin cewa wannan mutum ba mu'mini ne shi asalin shi ko wannan mutumin annabi ne daga cikin annabawa imma ko da qawluhu anna yuhil hadhihi Allah ba'da mawtiha da kuma ce wanda yayi shi ainihin wannan bawan Allah cewa anna yuhi hadhihi Allah ba'da mawtiha yaya za a yi Allah ya rayar da wannan bayan mutuwar ta yani kaifa tumar hadhihi al wato yaya zai ya zai yi a iya rayar da wannan alƙarya din ba da an kana kharaban bayan ta riga ta kasance rusasshiya annallaha amata kuma Allah ta'ala ya riga ya kashe shi yuri'ahu ma ma yu'idu li hadhihi qarya eh Allah ya kashe shi ya dauki ransa ne dan ya nuna mai abin da zai iya mayarwa abin da zai mayar daga wannan alƙarya ina ma ma'adiha bil khalq na ainihin wato yadda zai rayar da ita da ainihin halittu annaha amarat wannan umbirat bi hadhihi al mudda lalle ita an rayar da ita a wannan tsawon lokacin wa irada an-nas kuma mutane suka dawo zuwa ga wannan alƙarya din fara amira ta zama turayayya ba da an kana damira bayan ta kasance hallakakkiya fa hada la yadullu alaihi lafz a wannan lafazin baya nuni a gare shi bari ya bi an gane ku lafazin yana kore shi cewa wai a ce annabi annabi uzair ne ko wani mutumin kirki ne an gane to ba haka bane wala yadullu alaihi ma'ana a ma'ana ma baya nuni a gare shi fa ayu aya ko burhan wani aya ne da kuma hujja yarju'il buldan adamira ila amira da ainihin dawo garuruwa da suke wanda aka zarkace su suka dawo zuwa ga ainihin rayayyu na wa hadhihi lam tazal tushahid wa hadhihi lam tazal tushahid ita wannan bata gushe ba ana ganin irin wannan ai irin wannan dama an dade ana ganin irin wannan su umar wa masaki ana rayar da ainihin karyoyi da goma saukai tukhra ba ukhra sannan kuma lokaci kuma rusa su sai ana yin haka ayatu azima fi ihya'ihi ba'da mauti eh abin da yake mu'jiza mai girma yana cikin rayar da shi ne bayan mutuwansa rayar da shi wannan bawan Allah bayan mutuwa da kuma rayar da jakinsa da kuma wanzuwan abincinsa da abin shansa lam ya ta'affan wanda wato ko wato da wanzar da abinci shi da abin shansa ya zama to ba su rube ba walam ya tagayyar ba su canza ba thumma thumma qawluhu falamma tabayyana lahu sannan fadin sa a lokacin da ya bayyana gare shi sahihun fi annahu la tabayyana lahu illa ba'da ma shahada hadhihi al-hala wato abu ne bayyanan da cewa bai bayyana gare shi ba sai bayan da ya halarci wannan halin ya ga duk wannan abun gaba daya addana ala kamali kudratihi wanda suke nuni akan cikin ikon sa iyana ya gamsu a fili قال إبراهيم ibrahim أرني كيف abu wannan Sabon karatu ne, sabo ne. Tarjama. Mene shi? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب wato waɗanda suka kafirta daga cikin ahalin ita ba su kasance ba wani mashirke da mashirkai ah, mun fake na hatta a al bayyina ba su kasance sun ware daga addini ba an gane ku ai ba su kasance sun ware sun kafirce ba sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu an gane ku ai lam zalo ah, fi gayyihim wa dalalihim ba su gushe ba cikin batansu an gane ku har sai da ainihin hujjoji bayyanannu suka zo musu rasulun min Allah yatlu suhufal mutahhar wal hujjoji manzo daga Allah wanda yana karanta ainihin littafi wanda yake abin tsarkakewa daga Allah yana karanta littattafai abin tsarkacewa sina kutubun qayyima wato rasulun min Allah manzo daga Allah ya yatlu suhufan yana karanta ballayen takarda abin tsarkakewa a cikinsu akwai littattafai akwai hukunce-hukunce masu ainihin kima mai kakku an gane ku a cikin wa'annan fallayen takarda akwai kutuban akwai kutubun akwai akbarun swadima shi wannan kutub din ana nufin hukunce hukunce mai ko kuma akwai labarurka na gaskiya da umarce-umarce na adalci ma ta farrafin ladina utul kitab su nan wanda aka ba littafi ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sai da aka tsaya musu da hujja aka kusan musu da shubha an gane hujjoji bayyanannu sun zo musu a lokacin da suka suka suka rabu kenan sun riga sun fahimci gaskiya kafin su rarraba kaga wannan shine bata wanda yake mafi girma ya zama sai an ma bayani ka fahimci al'amarin sai daga bayan sai mutum kuma ya zo ya kafirce to su wa'annan wanda aka ba littafi an gane ku ba su kafirta ba sai bayan hujjoji bayyana musu zo musu amma umiru illa ni ya'budu Allah kuma ba umurce su ba sai dan su bauta ma Allah kawai mukhlisina lahu ad-din suna barkace addini gare shi suna karkata zuwa ga gaskiya yuqimu salata wa yutu zakat kuma su tsaya da sallah su ba da zakka zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake kage. alladhina kafaru min ahli alkitab lalle wa'annan da suka kafirta daga cikin ahlul kitab wal mushrikin da mushriki mushrikai nar jahannam kaga wannan wannan istilahi ne kawai shin su ahlul kitab din ba mushrikai bane su amma sai Allah ya ce wanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da mushrikai wanda zai dauka cewa su ahlul kitab ba mushrikai bane su su ba mushrikai ne an gane ko to amma wannan istilahi ne su wa'anda aka ba littafi da suka koma suka kafirce sunansu ahalul kitab masu bin ainihin annabi musa da masu bin annabi isa amma sun kauce ma addininsa sai allah ya kira su ahalul kitab sannan wa'annan wanda ba su da addini masu bautan gumaka masu bautan wuta sai allah ya kira su mushrike amma dukkan su gaba daya mushrikai ne kisa allah ya ce lalle wa'anda suka kafirta daga cikin ahalul kitab da kuma mushrikai suna cikin wutan jahannama khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta laika hum sharrul bariya annan su ne mafi sharrin halitta kenan akwai wanda ba su kafirta ba a cikin ahalul kitab ko eh akwai ahalul kitab wanda ba kafire ba Allah ya ce wa'anda suka kafirta daga cikin ahalul kitab da mushrikai wannan min ne tabgidiya ko min na bayanin jins haka min ne na bayani na jinsi ko an gane ana nufin su ahal kitabin da basu musulunta ba da mushrikai wanda suna cikin addinin wancan gurbatacce to suna cikin wutar jahannama an gane ku suna masu dawoma a cikinta ulaika hum sharul bariya wayannan su ne mafi sharin halitta na'am innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau laika hum khairul bariya wa'annan su ne mafi alkhairin talikai za'u inda rabbihim sakamakon sa a wajen ubangijin su jannatu azabin jannatu azabin shine aljannan zama aljannan zama ko kuma sunan shi sunan shi jannatu ajin a suna da aljanna na zama wanda tajri min tahtiha al-anhar wanda rafuka na gudana ƙarƙashin ta na fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada Rabi anhum wa radu'an Allah ya yarda da su su masu sun yarda da shi zalika kashi ya rabba wannan aljanna ya tabbata ne ga wa wancan aljanna ya tabbata ne ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa eh na'am ba ya ce inda lazir kama ruwa kafure ne a gane lam ya kunin lazi na kafaru min ahalin kitab wal mushriki ga wannan min din wato duk wanda suka rayu zamanin manzon Allah ahalin kitab ba su yi imani da saƙon da manzon Allah ya zo da shi ba kafure ne su inda Allah ya ce ba su kasance a wato munfakin sun ƙi bin gaskiya ba sun kauce sun ƙi bin gaskiya ba sai da hujja ya zo mutu su suna cewa suna jiran zuwan manzan Allah to da manzan Allah ya zo musu sun da yibin gaskiya a ga sai da hujja ya zo a bayyana sai musu dinsa eh bayan da suna jiran manzan ya zo din sirki addini na'am أربعون النووية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث التاسع والثلاثون حديث ثلاثين ترى نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce allah ta jawaza li na ummati al khata lalle allah ya yafe mun game da al'ummata ya yafe mun game da al'ummata ya ketare mun kuskuren al'ummata da mantuwan al'ummata da abin da aka tilasta musu a gare shi allah ya yafe Eh, in dai ya zama to mutum ya yi kuskure allah ya yafe mishi mutum ya manta ya yi wani abu an gane ku ya manta ya ci abinci Allah ya yafe mai ko ya manta bai yi sallah ba Allah ya yafe mishi da kuma abin da aka tilasta mu al'umma ta aka tilasta wa mutum ya karya azumi an sa mai bindiga ko aka rike wani katon bulala aka ce wallahi in ba karya azumi ba za mu yi ta dukanka an gani sai ya ji tsoro sai ya karya azumi to wannan Allah ta'ala ya yafe mishi ina ba kan gane to idan an tilasta mutum ya yi zina ba namiji ko ce namiji aka sa mai ya yi zina zai yin zina eh. an sa mai bindiga aka ce wallahi in baka yi zina ba za mu harbe ka sai ya yi zina eh shi ne malamai ke cewa ta yaya za a yi hayyar sha'awar zinan mutumin da ya gaba bakin bindiga ya za a yi hayyar sha'awar zinan eh? ya ga mutuwa ba kuma yi sha'awar zinan ba yi sha'awar ba ya zaga da wani da aka zuwa ka filin sami yin zina kuma sai ya zo yi sha'awa da ƙarfinsa ya zo ya yi zina da mace an gane wani ku to shine ana ganin mai mutuwar ke cewa idan an tilasta wa mace ta yi zina shin za ta yadda ta yi zina ko za ta yi haƙuri akan mutuwa suke ne a gari wasu na ganin kawai ta yi haƙo ta da ta yi shahada kada ta yadda ta yi zina wasu na ganin cewa wato ta miƙa wuya a yi zina da ita wato ai ba da gangan ta yi ba an tilasta mata ne wani ne bi za ta yi riko da rukuta ko za ta yi riko da azima ne an gane wani ku kaga wannan yana nuna mana girman zina da kuma hadarinsa har ma wasu malamai sun fifita gara ma ta mutu da aizina da ita an jona eh sai zinan ba su suna yi da ƙarfin da ne suna yin rufi ɗinta wani rufin ba a kunce a mutunci ba ba yi da gaskiya za ba wanda rufin da ake yi ana yin gasar mana gasar ana kawo mace da ƙarfin tsiya a jihar zina da ita suna yi A hukuncin shari'a kan wanda yi a hukuncin shi akwai hukuncin zina sannan kuma akwai hukuncin ta'addancin da ya yi eh, ga hukuncin zina ga hukuncin ta'addancin da ya yi duk za a yi abu za a mai hukunci a kai a gari namijin da wannan nashi ba tun da jami'i shi magana mijin yadda za a yi hayyar sha'awar zinan da yake magana shi kaga ita mace ba sha'awar za ta yi ba za a kama ta da ƙarfin tsiya a yi shi ko namiji sai sai sha'awar shi ya motsa zai iya yin zina eh? ai yaya za a samu intishari ba sha'awa zai yi ko akwai wani eh, ana yi mana ana yin rufin maza ba yana ko da mutum yana zuci ga zai shi ai wannan in dai wannan zai yiwu haka misali ɗin dai misali za a ba mutum magani kaga in an ba shi magani ne zai yi sha'awa kaga wannan zai yiwu ba da kanshi bane an gane to a nan wajen yanzu idan an tilasta wa mutum ya kashe wani ba, zai kashe shi yawa shi Allah ta'ala yana yafe haƙƙin kansa ne haƙƙin haƙƙinsa mutum ya mutum misali an tilasta mai ya bar sallah an tilasta mai ya bar azumi ko ya karya azuminsa to Allah ta'ala hukunce hukuncensa an gina shi ne kan afuwa amma haƙƙin ɗan adam ba a ce ka harbi wani a ce ka kone gidan wani ko abin da ya kama da wannan za ka yi aka ce rai bai rai ba idan ko kana son ranka sai ka harbe wani to nan gaba idan an kama ka sai ka biya diya an gane sai ka biya diya ga wannan da ka kashe shi wannan Allah baya yaba wannan ko da kake ka tuba Allah ya yabe ma zanubin da kai da kisan kai amma haƙƙin dangin mutumin sai an biya su dole eh ba za ka kashe shi ba sannan abin da ya shafi gida ka kona mutane gida daga baya kama ka sai ka biya kudin wannan gidan a gani karkashin wannan ma shi ne aka ce to mahaukaci kuna da mahaukaci kuka sace shi ya je kashe wani sai ku biya biya an gane wannan ku saka wannan hadisi da ke cewa lalle Allah ta'ala ya kesare ga al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu to abin da aka tilasta Allah yana yake haƙƙinsa amma abin da ya shafi haƙƙin bayi to bayi in buka ce ba su yake ba sai an biya su haƙƙin su alaikum salam wala sai kilaf sai kilaf a ne sai suka kama wani yayan wani kuma kane shi ne ya bada dukkan eh, kuma yana taimakon su ya jijjina musu gida masu zauna eh. ya kama aka ba da kuɗi masu yawa ya fito eh. ya karasa aka kama matan shi nan ma aka kara bada kuɗi ya karasa aka kama yaran shi nan ma aka kara bada kuɗi sai aka kama maman su kuma gaba ɗaya kuma duk kanin yake bada wannan mm. sai ya ce shi fa yanzu kuɗin shi ya kare gaskiya kuma yana son maman shi kaji an yi mai kaza an mai kaza sai kidnappers din suka ce to za su ɗauki maman shi amma suna so yanzu za su nuna mai wanda yake da kuma ake kamata ya mai haka eh, suka zo suka ɗauki maman maman da dawo shi kuma ya ya riga ya ji sannan suka saka maman sai suka kira kanin ya zo sai ya ga kanin ya ce to za zo wanda yake sawa a cikin to kuma tun da ka ce har ya kawo maman kuɗi ga bindiga ka harbe shi in ka harbe shi ba kai za mu harbe to ya za a ce in ya kashe shi ya kashe shi kuma dan sun ce in ba su kashe shi in bai kashe shi ba za su kashe shi ya kashe shi sai ya ce su ba shi gawon kan da ya zo ya tsaya faɗan wa maman ta abin da ta ma maman ta yi ne wasa ne wasa ne wannan ne amma yi ran ne zai ce to biya Allah shi wannan ta da shi a ba ya ce jiki shi wannan dan ta'adda ne ba wai wannan wannan bai da wani ba ne mu dangi shi kuwa ya dangi shi ce kun sake shi ya zo ya yi banna har ya zo ya yi kaza ya kaza kun biya biya in kun san kuna da mahaukaci ku rike shi a gida ku sake shi ya rika yawo har yawo mutane banna kamar dabba ne kana da dabbobi suka wuce yawo mutane banna an gane ku ya zama to baka ɗaura dabbobin mu kai za ka biya musamman misali idan ya zama cuta kamar da dare da dare abin ya faru sai za ka biya jiya ne amma kamar inda ranar da dama an ce da kiyaye kai ga gobe alaikum salam azumi da mantuwa zai rama azumi da mantuwa yana azumi eh shi ne zai rama an dauki ne amma shi rama an gane amma za ka za ka yi za ka yi za ka yi abin da ka cewa man man nasiya fa kala aw shariba fi nahari ramadan fa yutimma sawmu fayyutimma fa inna ma a ta'awahu Allah wa sada ala kuma a wata ruwaya falaka falaka ba alahu wa la kafara shi ba zai zo ya tawo yin wanda duka sai shi ne yayi so da wannan ishtihadi ne ma a wujudin nas ya yi watsi da nasoshi da yawa ne ɗaya da kowa da kanshi zai yi ya san su wani ya san su amma tsabin ta azubanci ne zai yi watsi da duk wani hadisi ya zo yana ta bin wani yana ta wahala zai yi wa bai fahimta ba wani kuma zai yi wa wani ya fahimta kawai gandanci ne kawai tsabanta ba ta wuli zai ce shi wani ba ma aiki da shi eh, eh wane ne shi <laughs> yana kare mazabar shi daga wannan ba karamin halaka ba ne daga har ka iya watsi da hadisi ingantacce domin kariya ga mazhabanka a gari kenan mazhabanka ya fi maganar manzo Allah daraja kenan kan wannan ba karamin illa bane misali ka zo kana yaki da sufaye masu bin shehunai amma kai kuma kana bin wani shehu na kare ba sai abin sufaye su yi ta bin shehunan su ba a ne ai kowa kowa yana daraja nashi ne yanzu duk da akwai bambanci tsakanin malaman sufaye da wayancan su wayannan mutanen kirki ne su malaman mazhaba a gani. irin su mutanen kirkiri amma sun gaya ma cewa mu fa za mu iya dacewa za mu iya kuskure idan muka faɗi magana a auna maganan mu a gani in ya dace da littafin Allah da sunna abi in ya saba ma littafin Allah da sunna aji Ina fatan gane wannan na'am نعم ومدته أكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المحرم يأكل من halal. الحلال باب harama, wanda zai ci daga farautar na na halal farautan wanda baya aikin hajji na ce mutum halal shine wanda baya aikin hajji na abi qatada al-ansari an karɓo daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hajja lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana mai aikin hajji kharaju ma'ahu sai suka fito tare da shi tun sahabbansa fasara fa ta'ifatun minhum sai wasu bangare daga cikin suka dan karkace suka yi suka yi wata hanya ne sai ma abu qatada wanda a cikin da suka dan karkace suka yi wata hanya suka bi wata hanya akwai abu da. wa qala ah, khudhu sa'il al-bahr sai ce musu wato ku bi gaban teku hatta na tafiya har mu hadu fa akhadhu sa'il al-bahr sai suka bi ta gaban teku lamman sarafu ahramu kulluhum yayin da suka juya din sai suka yi harama dukan ko wanne daga cikin ya harama da aikin hajji sai dai abu katada ne bai harama ba falam yuhrim hmm. sai shi abu katada bai ai bai harama ba nam fa bainama hum yasiruna izra'u kumur kumur wahshi wato ana nan suna cikin tafiya izra'u kumur wahshi sai suka ga ainihin jakin daji suka ga ainihin jakuna na daji muhammad abu katada alal humur sai abu al’ansuwari rabbi yana wa hannu. sai ya kai farbaki ga ainihin jakuna ɗin. wa akara min a'tanan sai ya soke wata jaka mace jaka a fanazalna fanazalna fa na eh? min lahabiha sai muka sauka muka ci daga cikin namanta naman me naman wannan jaka ɗin ko sun كنا ana kulu لحم Sannan sai muka ce ما كشي أنا أكل من shin za mu ci daga cikin naman farauta wani hannun mugrimun alhali mu muna harama za mu ci? fa'amal na ma bakiya a bin lahamiya sai muka ɗauki abin da ya rage daga cikin namun ta wato ma'ana bayan sun fara ci din sai hankalin ya kai cewa wannan abin da muka ci din ya halatta mu ci alhali ba mu tambi manzan Allah ba ya halatta mu ci alhali muna harama mm. sai to gaskiya tun da dai ba mu gama ci ba an gane bari mu ɗauki abin da ya rage mu kai wa manzan Allah mu tambaye shi in ya ce bai dace ba sai mu zubar فأدركنا Rasulun الله صلى الله wa sallam فسألناه sai muka riski manzan Allah sallallahu alaihi sallam? sai muka tambaye shi dangane da haka ah, qala minkum ahadun amarahu an hamila alaiha ce daga cikinku, in ji annabi sallallahu alaihi sallam. daga cikinku akwai wani wanda ya umarce shi ya kai mata farmaki akwai Awa, shara ilaiha ko akwai wanda ya masa ishara ya dan masa hannunka mai sanda cewa da ainihin jakin daji nan ka kai masa hari qalu Ina ce ko kadan an gane kenan a cikin mu babu wani wanda ya yi umarni a kai farmaki babu wani wanda ya yi hannunka mai sanda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to tunda dai babu ɗaya daga cikin wannan ku ci abin da ya rage daga cikin namanta an gane ku fi riwayatin qala idan ka'ida idan mutum ya yi farauta in ya yi farauta ba wai ya yi da domin ka bane A gane farko dai ba kai ne ka umarce shi ya yi farautar ba kuma sannan ba kai masa hannunka mai sanda ba shi ya yi farautar shi ne kawai shi karan kanshi da ya yi farautar nan karan kanshi sai ya yi sha'awa ya san ma daga cikin naman za ka ci zahirin hadisin nan za a ci ko mm. na'am وفي رواية قال هل معكم منه شيء أتوت رواية لكي هل معكم شيء منه shin tare da ku akwai wani abu daga cikin sa daga cikin nama fa qultu na'am sai ce eh akwai na waltu gulu al adud sai mika mai ainihin jamsi ba kala sai manzo Allah ya ci mai ha daga ciki wala yanzu shi farauta amma mun san dan mu ne dan muka tashi ba mun yi shara gaba نعم وعن صعب الصعب وعن الصعب بن جسامة جسامة الليثي أنكر أودغا الصعب بن جسامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا للي يا بعد كوتا يا با من ذا الله كوتان جاكين تاج وهو بالأبواء وهو بالأبواء alhali yana wani waje ana kira shi abuwa ko yana wani waje انا كيرش shi شكر راوي faraddahu عليه sai manzon Allah الله mayar mai sai manzon Allah الله يجي كربا فلما راى ما في وجهه قال ان ان لم نرد عليك الا انا خر فلما راى ما fi وجهه a lokacin da ya ga abin da yake fuskar Allah a lokacin da annabi ya ga abin da yake cikin fuskarsa da da ba annabi jakin daji din sai annabi ya mayar mai sai annabi ya kalli fuskar mutum sai garin shi ya baci yanzu annabi ya rena ne ko kuma manzo Allah baya karɓar kyauta na ne alhali sauran mutane suna bashi kyauta yana amsa sai ran shi ya baci sai annabi ya ga alama ran wannan bawan Allah ya baci qala inna lam narudduhu alayka illa anna hurum ala inna lam narudduhu alayka yace lalle mu ba mu mayar da shi zuwa gare ka ba face domin muna cikin harama muna aikin haji kai hakuri ba wai bana karɓar kyautan ka bane ba wai na rena ka bane abin da yasa wato muka mayar ma da wannan abu muna aikin hajji ne mai aikin hajji ba a yin farauta domin ka. wannan mai aikin hajji ba a yin farauta domin ka Yana anan wajen abubuwa uku ne in ma ya zama to kayi umarni da cewa na gajajen daji kamo shi ko ya zama to ka dan ishara wallahi da ba ina aikin hajji ba da na kama jirgin nan a gani sai ka dan ishara hannun ka bai sanda sai shi wancan wanda baya yi ya zai kama ko kuma ya zama to wancan din dama ya yi farauta ne kai yake so ya kyauta ma musamman dan kai yayi ba ya yi dan kanshi ne to amma kenan in dan kanshi yayi sai ya san ma daga cikin nama ka ci amma musamman ya yi farauta ne domin ya kyautata maka to shi yasa manzo Allah ya gaya mai cewa mu inna lam naruddahu alayka illa annahu rumun mu ba komai yasa muka mayar ma da wannan jakin daji ba face don muna aikin haji mun san kayi aikin kayi wannan farauta ne domin domin mu wa fi lafzil muslim rijl himari a cikin lafazi na muslim wato kafa kafar jaki aka kawo wa fi lafzin shikka himari a wani lafazi wani tsago na jaki wani tsago na jikin jaki wa fi lafzin ajuza himari a cikin wani lafazi kuturi kuturin himari na jaki inda ake hawa ƙarar musallin wajen da ake hawa bayan shi yawa wajen hadis na wajen hazal hadis annahu zanna annahu saida da ajali eh wato saida da dalilin wannan hadisi wato mahallin shahid din shi shi yayi zaton an yi farauta ne domin sa shi manzo Allah wal muhrim la ya'kul ma saida li ajali shi mai harma baya cin abin da aka yi farauta domin sa don don raji da matsalan cewa ne muna janyi wa ɗan yi muna abinci shi yi kawo ya kawo a zaka ce nemo muna abinci ka ce nemo abinci kuma zai je farauta wani ina da to ya rikicin ganye a tsani foundation eh kaga shi wannan Allah zato yayi zonna zonna annahu suida li ajli ga mafi rinjayen zato ya yi tsammani an yi farauta ne dominsa ya eh. da shi manzo Allah masa wahayi ne ko akan haka bai sa ka shaga saboda shi ya yi amma ya ce a ce ruwayan babu karina da ya nuni akan haka a ce ya akwai karina din inna lam naruddahu alayka illa annahu rumun sai eh to amma ai zai yi wa yayi farauta ne domin kashi daga bai sai zo ga annabi sai bashi sai yi wa ga kila Eh. eh.

Akwai an hana ne shari'a ne kawai ta hana hikiman allahu alam hikiman gaskiya ne na'am Ko kaga kaga wanda aka shi dan ta adari kaga ko akai mutum ko dubu ko wani abu ba za mai hukunci na kika ko ce biya biya ba yi so asali mutum da mai kashe mutane sai dai yi ta azimi a kan shi amma mutum da dama an san ba kashe mutane yake aka ce hukunci kashe shi sai mutum ya biya biya shi eh an sa kashe ɗan ta'adda ai da ban dama ai ya kamata kashe shi ɗan ta'adda amma in wanda aka ce kashe bai da laifi a wani shi kuma daban baya halittar biyayya a nan gara mutum ya rabu da aikin sa da wannan biyayya din yaya ba shi waye mu wanda kashe kashe

wa alaikun eh. eh. ya fi eh, ah, ya bambanta nan duniya suna ga su ana ana ana auren yayansu ana cin yankan zuci ko ba a yi ya bambanta amma dai dukkan kafirai ne Wannan to ba ci ba ci amanan kasa ba yanzu in aka sa a jiya kashe mutum kirki sai ka zagaya ka faɗan mai wuce kurin ka sa ya gudu ba a ci amanan kasa ba shi ne abin da ya kamata a yi kana ɗan sanda aka ce ka kashe mutumin kirki sai ka ce mai ya gudu ka taimaka mai kuma ka yi abin da ya dace baya halarta ka yi biyayya da shugabanka na a taɓa mahalicci haramun ne Ina eh, ka ne son ku ta ce ba nawa yau sa nan ya yi kisan kai a nemo mai sa ɗin a ce a nemo mai sa ya biya diya da kuma ce ya buge wani ya ta buge mutum ai cikin masu ya kamata sa ido a to a kuɗa raba cikin masu aikin bai kashe su ya kubuce musu sai dai kashe wani a wurin tafiya ne suka yi sakaci ne ya kashe tsere a jumukaddara da ya kubuce ya kubuce musu ya kashe wani ya za su biya ya kubuce musu ya karfin su zai iya bai dawa ba ganganci ba ne ba magana ganganci ana magana barnan da ya faru a wannan lokaci eh.

kaga tun da ka biya kuɗin sa ya riga ya zama naka mutum ya ce a kamo yaron shi sai yaron shi ya kuma ce sai ya kashe mutane eh? ya zama to sun yi yawon ƙwai za su biya bayan ba su biya ba da abin da ture su kuma shi in kama son ma aka kulle wa zai je a su shi misali shi mai mai shi zai yanzu ai bincike za yi wannan san nawa yi yi wannan san nawa yi nawa ne insha Allah insha Allah za a yi